أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون تعلم laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat hakika mun saukar ya zuwa gare ka ayatin waɗansu ayoyi wa bayyinat waɗanda suke bayyanannu wa ma yakfuru biha babu wanda ke kafirta waɗannan ayoyi da muka saukar maka ibn fasiqun sai mutanen da suke fasikai ma'ana sai mutanen da suke kafirai aw kullama ahadu ahadan yanzu duk lokacin da suka kulla wani alkawali su yahudu nabadahu fariqun minhum sai a samu wani bangare daga cikin su su warware wannan alkawalin su ta alfarmar alkawalin haka za su zama bal aktsaruhum la yu'minun bari da yawan su ba da ba su imani dan haka ba sa kimanta kowane alkawari da za su yi ko tsakaninsu da annabi ko tsakaninsu da dukkan wani mutum walamma ja'ahum rasulun min indillah yayin da wani manzo ya zo musu na musamman daga wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da ke tare da sunan littafin at-taura da injila nabaza fariqun min allazina utul kitaba kitaballah sai wata tawaga cikin waɗanda aka zo littafin suka watsar da littafin Allah wara a zuhurihim a bayan bayan ka annahum la ya'lamun kai ka ce ma ba su da masanin littafin Allah suka watsar jefar da littafin Allah ba yana nufin sun ɗauke shi sun yi wurgi bane da a'a sun ba shi muhimmanci gashi a rike kila an sa shi cikin kwaba kila an sa shi cikin glass an yi masa kawa amma ba aiki da abin da ke shine jefar da littafin Allah kar wani ya dauka jefar da alqur'ani da mutum sai ya dauke shi je jefa a cikin dustbin ko ya jefar da shi a juji ko wurin zubar da shara ba wannan yake nufi ba wannan shine mafi muni kenan amma ga qur'anin mutum yana ado da shi muna rubuta ayoyin a falon mu mu gani kawai dan mai ado da ayoyin waɗansu ma a rubuta da ruwan zinariya waɗansu da ruwan gold waɗansu a rubuta da menene amma ba ma aiki kawai mun mai da su abin yin ado mutum ya rubuta ayatul kursi yana ado da shi ya rubuta kula uzai yana ado da su a dakin kawai dan ado da fenti mai kyau ya nemi wani gonin rubutu ya biya shi kuɗi mai yawa kawai dan ya ado da kulhu a dakin ba tare da ya kudurce hakikanin ma'anarta da ke nuna ikhlasi da kadai da Allah wajen ibada a cikin zuciyarsa ya zama shirme kenan na ba min allazina utul kitaba ka annahu la ya zanto an jefar da littafin Allah kenan kamar ba mutane da su littafin Allah bane sai Allah سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا سيسك لنك بين ما تتلو الشياطين أبن في تلوكي كرن تاموس أي ما تحدث به الشياطين وما تخبر به الشياطين abin da ke ke labarta musu ala mulki Sulaiman bisa ga mulkin annabi Sulaiman na labarin mulkin annabi Sulaiman ma'ana yahudu bayan sun jefar da littafin Allah bayan bayan su sai suka sai abin da shaytanu suke karanta musu abin da ake nufi da shedanu ya ke yasu mulkin jinsu shaytanun mutane su ne muggan malaman su wanda suka koye musu gaskiya suke faɗa musu tatsuniyoyi game da mulkin annabi Sulaiman alaihi salam ruwayoyi sun zo daban-daban a cikin littafin tafsiri da wasu littattafai da suke da alaka da ruwaya ta fuskar tafsiri kamar na ibn abi eh, littafin ibn abi hatim kamar a cikin hakim na an-nisaburi kamar al-wahidi fi asbabun nuzul dinsa kamar ah, da sauran da tafai dai waɗanda suka yi ta ruwaya daga abdullahi dan abbas da wani ruwaya wanda suke da sanadi ingantacce cewa daga cikin malaman yahudawa a lokacin annabi sulaiman an sami shaharan masu tsasu an sami shaharan masu tsasu waɗanda suka rinka rubuta littattafai na tsari da koyar da tsibbu da saddabaru an fahimta ko dan suna ta'amuli da aljanu a wancan lokaci sai annabi Sulaiman ya har hada su gaba ɗaya sa aka kwace tunda gwamnati na hannun masu tauhidi ya kwace dukkan irin wannan littattafai na tsari da littattafai na tsubbu da littattafai na saddabar da menene aka tattara su gaba ɗaya sai sa a karkashin wani gadon su sai koyi aka hana dukkan mutane yin wannan to bayan shuɗewarsa bayan shuɗewar zamaninsa waɗansu suka zo waɗansu suka zo bayansa to sai ke ya je wajen malaman wancan lokaci na yahudawa ya rada musu cewa shin kun san da abin da Sulaiman ya mallaki duniya da shi ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki tsuntsaye da shi suka ce mu ba sai ku zo mu je in nuna muku sai je inda aka tattara waɗannan littattafai aka sa a cikin wani akwatin karfe aka binne cikin ƙasa ya tono musu ya fito musu yace duk abin da koga annabi Sulaiman ya mallaki mutane da shi da wannan lakanin ne to suke da fa aka yi tarbawa hatimu annabi Sulaiman wane ne wane ne wane <laughs> kasu yanzu ana kusa da yin zaɓe duk yan siyasa suna so a ba su hatimu annabi Sulaiman ko hatimu duk wannan kuce a ba shi hatimu annabi kuma da farin jini katta ana aidiya hunna wa kullu hasu lillahi wai shi bai da an kalle shi a yanka ana kallon shi <laughs> wato yan tsubu sun iya yaudarar mutane sai su kawo irin wannan kare ne to wannan abin sai malaman yahuda suka rika yadawa ai annabi sulaiman ba annabi bane ba ai mai tsafi ne ai da saddabaru ai da lakani ya mallaki mutane shine Allah ya ce wata ta sai yahudawa suka rinka bin abin da sai dano suke karanta wato abin da malaman su muggan malamai suke karantar da su mulkin annabi cewa wai ba annabi bane ba ai da lakani ya mallaki mutane ba da wahayi ba sai Allah ya ce wa ma kafir annabi bai kafirta ba walakin da shayatin kafaru muggan malamai ɗin da suka koyi gaskiya su ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra sun kalka da mutane sihiri da tsafi da lakani da rufa ido ina fatan kun fahimta ka koyar da tsafi ya nuna kafirci annabi sulaiman bai wannan ba da Allah ce walakin da shayatin kafaru sai ce me yu'allimuna an-nasa sihra to wannan tsafi ko sihiri kafirci mai da shi walakin da kafaru nasa wa ma unzila alal malakaini bi babila harut wa ko babu wani abin da aka saukar akan waɗansu mala'iku biyu masu suna haruta da kuma maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba wani abin da suka koya wa wani mutum na sihiri ko tsafi hatta ya kula ballantana ma su ce da shi inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu dinnan fituna ne da haka kada ka kafurta ina fata an fahimta wato haka bata faru wani idan mun dauki ma a matsayin nasiya wa ma unzila alal malakai babila wa ma yu'allimani ba a saukar da wani abu ba kan waɗansu mala'iku da ke garin babila da ke da haru to maru a wannan ayar suna daya daga cikin ayoyi masu matukar rikitarwa wajen tafsiri idan mutum ya duba tafsirin ibn kasir ya duba tafsirin qurtubi ya duba tafsirin ibn jarir sabri ya duba tafsirin fatahul qadir na imam shaukani ya duba din razi ya duba ya duba littafan tafsiri da yawa zai maganganun za su rutarwa da mutum kwakwalwa har ya rasa rariya da zai tashi domin akwai ruwayoyi da ake jinginawa zuwa ga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas abdullahi dan umar sahabban nan guda uku akwai ruwayoyi da ake jinginawa zuwa gare su wanda ke nuna cewa haruta wa maruta mala'iku ne guda biyu waɗanda lokacin da Allah zai sanya annabi Adam ya zanto halifa a bankasa suka yi inkari cewa ya ubangiji mu ne muka faɗa Adam ne zaka sa wanda zai zo sako sai ubangiji ta ala ya ce da su to ai su din ma na sa sha'awa ne a jikin su don haka suka yi sako ko ku mala'iku abin da ya saba ku yi sako ba na zare sha'awa ta tare da ku inda zan sanya sha'awa a jikin ku yadda na sa a jikin dan adam sai kun yi sai suka ce ba za su yi ba sai ubangiji ta Allah ya sauko da su kasa sai ya kimsa musu jawa irin da adam farkon abin da suka fara cin karo da su wata mace sai yau da resu suka nemi su fata kanci da ita ta ki sai ta ce sai sun yi motar gunki sai sun yi kisan kai ko kuma sai sun sha giya sai sun yi kisan kai sannan ta ce su fata kanci da suka fito ba za su ba da karshe dai suka matsa a kan cewa sai sun yi fata kanci da ita sai ta ce sai suka je suka yi shawara suka ce to dai abin da ya fi mu duba mu ga da kisan kai da botar gunki da shan giya wanne fi sai suka ci asuwa shan giya na fi sauki wai sai suka sha giya da suka sha giya bayan sun bugu sai suka yi kisan kai sai kuma suka bauta abinci sai kuma suka sai kuma suka yi kanci to waɗannan mala'iku guda biyu an sanya sha'awa ne a cikin su sai haka kuma abin abin mamaki shine waɗansu daga cikin marwaita sun inganta waɗannan ruwayoyi zuwa ga waɗannan sahabban to sai dai ba zai zama abin mamaki ba dingina ruwaya zuwa ga sahabi ya ce kaza ko da sanadin ya inganta matsalar sai ta zanto shi wannan sahabin a ina ya samu tun da shi maganarsa ba wahayi ba ce ba ina fata an fahimta idan abin da ya faɗa ya ci karo da zahirin alkur'ani ga mala'iku la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ba sa zabo ba sa kaza sai wata riwaya daga Abdullah da Abbas ko daga wani da na matna a kalle ta fuskar sanadi in ya inganta a duba matani akwai na kara ko babu na kara fil mata idan ya kasance akwai na kara a cikin matani ta sai a jingina da guda ba dan Abdullah dan Abbas bai da matsayi ba yana da matsayi amma a cikin matanin ta akwai kara dan haka ba za a da maganganu masu yawa waɗanda suke wannan kaɗan ne na roito kuma ku daga ciki amma dai daga ƙarshe har zuwa yanzu ni ban kai gaskiya na ƙarshen bincike na kan wannan ayar ba amma dai abin da nan da su da shi shine abin da wato maganar da suke cewa waɗannan haruta wa maruta ba mala'iku bane ba ba mala'iku bane ba waɗansu mutane ne guda biyu a garin babila cikin ƙasar iraq wanda suke bayyana wa mutane su ingantattun mutane ne salihan mutane ne suna koyar da mutane zafi to amma kuma dan dabara in za su koya maka za su ce da kai mu din ma abinda kaga muna yin wannan taimako ne in ba dan ka zo neman taimako ba za yi in ka zo maganar kana bukatan ka sirri ce wata mace cewa to sharadin shine kar ka sirri ce kowace ce wanda zaka aura kar ka sirri ce matar wani duk yan tsafi a yau ba sa irin wannan yan dabo in za a baka wata uh, laya ta rufa ido ko kuma ta uh, wani da sai ake to amma fa sai fa in za ka yi ne dan ka gudu daga sharri kar a ganka idan in sun sun tare ka amma kar ka yi amfani da sojin ka yi abu kaza sun san ƙarya ne wannan sharadin da za su baka ba za su iya ba za su iya kiyaye ba amma dan su nuna wai su masu tsoron Allah ne sai wannan ya sa a ƙara nutsuwa da su sai a rika karba amma ba wai dan suna jin tsoron Allah ba hatta ya koda inna ma nahnu fitnatun fala takfur malaman da suka tafi kan wannan suka ce harut da marut ba malaiku ne wadansu mutane ne guda biyu to amma saboda salaha da suke bayyana da suna nuna su na gari ne su mutanen kirki ne har ma mutane suka rika kwatanta su da mala'iku da haka sai aka sa musu suna mala'iku din da lafazin qur'ani sunayen da mutane suke ba su kenan ba wai Allah ne yake su mala'iku bane ina fata mun fahimta kamar yadda Allah ya sanya wa gumaka da suna alloli sunayen da masu su suka ba su ba wai shine ya rada musu suna alloli ba a cikin alqur'ani ina fatan kun fahimta shine ma unzar alam da kanin babila harut wa marut abinda zai tsara nuna maka wannan kira'ar da suke cewa ma unzila alal malikaini kaga in ka ɗauki kira'ar al-malikaini wato masu mulki guda biyu ke wanda ya nuna bil adama ne ba mala'iku bane ba bi babila a garin babila haru ko ba ina fatan kuna fahimta da a takaice dai ku je ku kara nazari ga references na baku ku duba ibnu kasir ku duba tafsir ibnu jarir sabri amma wannan magana ta cewa al-malakaini ba mala'iku bane ba ku duba cikin mahasin ta'awil na jamaluddin al-qasimi yana daga cikin muhaqqiqun cikin malaman tafsiri allazina jama'u bayna at-tafsir bil ma'thur wa at-tafsir bil ra'yi tafsiri ne mai yanci wanda bai kudunduru karkashin lema wata wata mazhaba ba shi yasa sai yake da yancin tunani da yancin bincike da yancin kawo zantuka sannan kuma da yake yana da background akan ilimin hadisi sai yake tacewa na isra'iliyar da wanda ba su ba yana da kyau kwarai hasan ta'awil na jamaluddin al-qasimi ko wanda aka fi da suna tafsir bayan din na baku wannan a takaice sai mu koma kan ayar wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba wani wanda suka koya wani abu su waɗannan mala'iku in ma mun ce mala'iku ne ko kuma in mun ce haruta wa maruta din wato a mutane ne guda biyu ba mala'iku ba sai zanto wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta ba abin da aka saukarwa waɗansu mutane da ake dawar mala'iku ne guda biyu a babila da ake kira haruta wa maruta ba saukar musu da komai ba na wahayi duk abin da suke faɗa ƙarya ne wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koyar da mutum wani abu hatta ya kula har sai sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun mun fa fitina ne wato wannan yaudara ce ta ka kai amfani da wannan abin ta hanyar da ta dace kula ta karkar kai kafin in za ka yi amfani da wannan lakani ta hanyar kirki to gashi amma in za ka yi ta hanyar zalunci mun buye da ba kula ta sai min minhuma sai mutane su koyo a wurin su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji irin abin da za su raba tsakanin mace da mata da mace da miji an gane ko na sihiri raba mutum da matarsa ko dai a kashe auren ko kuma ya kasance an raba su ta yadda shi ita ba za ta yadda da shi ba ya kasance ta ko ba zai yadda ya kasance ta duk ana yin wannan masu sihiri duk suna yin wannan shi ne mai fadu kone bihi banin mar'i wajen ba ma hanzu bawari da bihi min ahadi amma su masu sihiri ba su isa saba su cutar da wani da wannan sihirin nasa nasu illa bi izinin lafi da izinin ubangiji wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum duk ko mutane da suke koyan lakani da sihiri a wurin masu shi suna koyan ma ya hun irin abin da zai cuce su a addinin su da rayuwarsu wala yanfa'uhum ba zai taba amfani su ba wala qad alimu hakika sun riga sun sani cewa sharafu dukkan wanda ya rike hanya ta tsafi ko lakani a matsayin abin da zai rayu da shi malahu fil akhir min salat ba ya rabo ala kara wala bi isa ma sharau bihi tir da abinda suka fanshi kawunan su da na wannan aiki mummuna na sihiri ko tsafi laukano ya alamuna inda sun kasance suna da sani walau annahum amanu inda a ce za su yi imani da Allah cikakken imani wacce kau kuma su yi takawa su tsare dokokin Allah la masubatun min indillahi khair da lada da za su samu a wurin Allah ita ce mafi alkhairi laukano ya alamuna inda suna da sani